Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na litinin sha tara ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da biyar ga watan August shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'aruf bin al al-jawziya allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi wannan littafi na ilamul muwakka'in littafi ne da yake jan kunnen duk mutumin da zai yi magana da sunan addini kasancewa kana magana ne a madadin Allah da kuma annabi domin in ka sake ka sa ƙarya ko son zuciya to ba wanda zai kwace ka a lahira shi sa ya ce sanar da masu yin signature sa hannu a madadin Allah su sani me suke sawa shin tsakaninsu da Allah suna ma da ilimin da za su yi magana a madadin musulunci shi ne ma ya fara kawo mana suwaye malaman musulunci tukunan musansu domin muddin musansu to wannan zai taimaka mana wajen musan cewa yanzu mun kai mai magana a madadin musulunci ko kuma ba mu kai ba Kunda ya ji irin yanda ake bayani akan manya-manyan malamai daga cikin sahabbai amma isu isu sukan tsoraci yin magana idan da wasu a wajen ba wai don abin da za su faɗi ba daidai ba ne ganin suke su ba ma haƙƙinsu ba ne su yi magana su wane sun fi su dacewansu yi Allah maɗaukin sarki ya samu dace mala ya ce faslun ga wani fasli ammanin tashara addinu walfiƙe tambaya ne wai wannan addinin da kuma ilimin addinin daga suwa addinin ya yaɗu? kun gano wannan da ke ku yana da sosai duk abin da ka gani akwai bututun da ya fitar da shi yanzu musuluncin nan daga waye yadu daga annabi ne kun fahimci wannan ta hanyar suwa ta hanyar sahabbai shi yasa waɗannan da ke zagin sahabbai ko ba san abin da suke ba ne idan ka goce sahabbai ko to ba musulunci yi. to ilimin addini da fahimtar addini daga suwaye shi sa 'yan shi'a da suka leƙa cikin sahabbai sai suka shaƙo abu horera da aisha kun gano nan da kyau ku da su anas da su jabiru sai suka kwantsame su suka yi ta zaginsu da ɓata su sau da waɗannan in sun rushe ku to suna a duniyar sabai ta watsi da suka zo cikin tabi'ai sai suka kamo su zuhuri suka murƙushe su da suka zo wajen tabi'ai sai suka kamo su imamu malik suka bige su idan kun bi karatun da muka a cikin littafin alintisar kun dai ji irin zagin da suke ma waɗannan malaman jama'a ba taɓa jin zagin malami a bakin kowa ba sai ba hawa rije da ɗan shi'a kun gano wannan da kyau ku su suka fara to yanzu wannan ilimin da fahimtar addini daga ina ya samo asali mala yake cewa wa dinu wal fiqhu wal ilmu kun ga addini da fahimtar addinin da fiqhu eh, da ilimi abun farko shine addinu abin na biyu shine fahimtar addinin abin na uku shine ilimi kun bayyance wannan da kyau ko domin ka fi kowa ilimi baka fahimce shi ba ka yi shirmi in ka da ilimi ka fahimce shi amma ba ka da addini ka yi shirmi kuna fahimtar wannan da kyau ko to sai ke cewa in tashara fil umma an ashabi bin mas'udin addini da ilimi da fahimtar addinin da fahimtar ilimin to ya yaɗu ne ta hanyar almajiran ɗan mas'ud wa ashabi zaid ibn thabit da kuma almajiran zaidu dan thabit wa ashabi abdullahi ibn umar da kuma almajiran abdullahi dan umar wa ashabi abdullahi ibn abbas da almajiran abdullahi dan abbas kun ga waɗannan 'yan shi'a a sun murƙushe su ibn abbas ne za ka ce a yana da dangantakan jini da sa'aluku mun karanta da ku a cikin littafin as'ilatun ƙadar shababa shi'a ilal haq suke cewa wai ai ibn abbas ma rigan wuta za a samu shi kuna fahimtar wannan saboda me saboda suna kin annabi wannan kiyayyen ita ta extension ta kai zuwa gawa ibn abbas dama in sun zagi ibnu umar kai ka san dalili in sun zagi zaid dan thabit kun san dalili in sun zagi ibnu mas'ud kun san dalili ina fatan mun gano wannan da kyau malin sai yake cewa fa'aliman nasu ammatahum an ashabi ha'ula'il arba'ati malin sai yake cewa fa ilmun nas kun ga ilimin mutane baki ɗaya an ashabi ha'ula'il arba'a ya samo asali ne daga almajiran waɗannan malaman guda hudu jama'a ina abubakar ina umar ina usman ina ali su waɗannan ba malamai ba ne ilimi bai haɗu ta wajensu ba ana maganin suwa ne ne ilimin ya fi fita waɗannan su ne malaman da suke zaman karantarwa a majalis jama'a mun gano wannan da kyau ku ba wanda dama an san shi ya yi fice dole kuma kullum shi zai yi abu ba jama'a musulunci fa ba club ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau ba gidan club ba ne allah ya sa mu dace malam sai ya ce fa'amma ahalul madina yace kaga mutanen Madina fa ilmuhum an ashabi Zaid ibn Thabit ilimin su ya yaɗu ne ta hanyar Zaidu da almajiran shi wa Abdullahi ibn Umar sai shi da Abdullahi dan Umar su ne suke sansani a Madina suka karantar shi yasa duk wani abin da za a danganta na addini a malikiya sai ka ga fatoyin zaidi ne da abdullahi dan umar so da imamu malik imamu daril hijira a madina yi karatu a nan ya karantar to ya tasiranti da fatoyinsu sosai wa amma ahalu makka amma su ko mutanen makka fa ilmuhum an ashabi abdullahi ibn abbas iliminsu ya yaɗu ne ta hanyar almajiran abdullahi ɗan abbas wa amma ahlul iraq amma su mutanen iraki fa ilmuhum an ashabi abdullahi bin mas'ud iliminsu ya yaɗu ne ta hanyar almajiran abdullahi Dan mas'ud a wancan lokacin ko waɗannan su ne garuruwan musulunci in ka ɗauko iraki ita ce ta haɗa farisa da duk wannan asia in ka ɗauko maka ita ta haɗa garin maka da duk wannan tsibirin gabas ta tsakiya madina kuma cin gashin kanta take saboda ita ce turken wahayi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko qala ibn jarir ibn jarir yace wa qad qila inna ibn umar wa jama'atan mimman asha ba'dahu bil madina aka ce abdullahi dan umar da sauran jama'an da suka rayu bayan shi a madina min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga sahabban annabi inna ma kanu yuftuna bi mazhabi zaid ibn thabit su duka suna bada fatawa da mazhabin zaid dan thabit ne wa ma kanu akhazu anhu da irin ilimin da suka koya daga wajen shi Min mallam lam yakunu hafizu fihi an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qawlan in ya zama ba magana annabi jama'a kuna fahimtar wannan amma yanzu kalli sai annabi ya faɗi magana sai wani ya ce to kuma muna ganin kaza in ka san da maganan annabi kuma ka faɗi wata to ka yi rida ai ina ta mun gano wannan da kyau jama'a mu abin da muka tsara ma kanmu shine ba za mu bi maganan kowa ba sai ta annabi kawai in ga mun nemi maganan wani ko wallahi ba ta annabi ci ko kuma ilimin mu bai kai zuwa gare ta ba amma mun riga mu mun yanke shawara magana annabi kawai muke ji wannan yake haɗa mu rikici da mutane in annabi ya tsara ya ce a yi kaza ko to muna kallon zamanin annabi ne muna kwatantawa da zamaninmu da Allah ya ce wa tilkal ayyamu na dawilu ha bainan nas wannan zamanin ne Allah yake juya mutane shi don alkur'ani da hadisi su daidai da kowane irin zamani to sai mu kalli yanayi iri kaza da ya same mu shin irin wannan yanayin ya taɓa faruwa a zamanin annabi ko sahabbai in ya taɓa faruwa keke da keke sai mu ɗauki photocopy daga nan sai mu gudanar da namu tsarin kenan mutumin da bai ɗaukan mahangan shi daga can zai ga muna ta yin shan bante tsakaninmu da shi kuma shi zai ƙoƙarin a'a ai a daidaita da zamani da ra'ayi da shawara da tunani ba zai yiwu ba malam mu mun riga mun yanke shawara ba mu da ra'ayi sai na annabi ba mu da fatawa sai ta annabi ba mu da tunani da hangen nesa sai na annabi kai kuma kana da naka ko kuma suna maka ka gami ta samun matsala da kai jama'a muna fahimtar wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace to kuma kun ga wannan tsarin jama'a mun riga mun yanke shawara ne ba muna neman shawara ne to ya kamata a mun yanke shawara haka mu zami kai kuma in za yi wani ku to je ka ɗauki na wani kai ko ma hana ka amma kai za ta samun karo da mu mu ba za mu karo da kai ba don mun san kai batacce ne mun gano wannan kyau ko kai kayan aikin mu ne za mu ta maka wa'azi ne kai kuma so kake mu ɓaci mu zama irin ka Ko kuma so muke ka gyara ka zama irin mu ka ko kai aiki ya same ka jama'a kuna fahimtar wannan Allah wannan shine matsalar mu da mutane su so suke mu sauka a bisa ƙa'ida a bisa tsari da addini mu koma muna tsara mu kanmu addini kaga wannan ba zai yiwu ba Allah ya sa mu dace yanzu an waye gari kaji su abla dan mas'ud da sauran sahabbai gaba ɗaya suna bin fatoyin zai dan thabit ne inda ba magana annabi to yanzu wai sai a ce ga magana annabi wai ga maganar suwa ne wai ya kamata a kalle ta a kalle ta ce mata ne kuna fahimtar wannan da kyau ku jama'a maganar da dai ta saba mata annabi kowaye ta ku dauke ta ku watsi da ta bayan duniya kowa yi ta ko ladabi ka ku mata ina fata ta mun gano wannan da kyau waɗannan mutanen da haka suke son su kashe sunna annabi wasu a ce wane ne fa sai ka ce to kuma annabi ne sai mu ga wanda zai daga kai manzon Allah ya daga nashi zaru kulla qaulin inda qauli muhammadi yace kullu duk kullu inda ta so na kira gaba kowa ta ummu wala ta khas kowa maganar shi ta shiga nan inda ga maganar manzon Allah Allah ya sa mu dace yasa duk maganar ta saba mana annabi ku fada ta a bango ku take ta wa qala ibn wahab ya ce, yace ni musa ibn ali al-lahmi an abihi anna umar ibn al-khattab khataba an-nas bil jabiyya sayyidina umar ne yayin mutane hudu ba a jabiya faƙala ya ce man arada an ya alfara'id duk wanda yake son ya tambaya akan gado falyati da ibn thabitin to ya je ya samu zai dan thabit ya ƙware a nan kuna fahimtar wannan da kyau ku? kun ga wannan tsarin Allah ya talla ya jama'a mu akan shi muke gudanuwa Wani ya ƙware a waje kaza ku za mu ba shi wannan fannin ko kaji yana yin kaza in mu a bincikenmu mun san bai kwarewa ba za mu ba shi ba saboda jahili ba zai zo ya ce mana ga abin da ya kamata mu yi ba ya daga abin da ke ta wahalar da mutane sai mu zo fannin karatu kai ba ka yi ba sai ka ce za ka ba da shawara a wajen ina fata mun gano wannan da ke to ai wanan muke ganin ya fi iyawa sai a ce e dole kare da ya ga ruwan kura ya ce da kyau mana amma zaki da giwa don kura ta yi rawa ta iya za su ce ta iya inda bata iya ba kuma za su ce me bata iya ba suna tsoron wani abu ne yanzu a bisa rabon gado an ce zai dan sabi sauran sabai ba su iya ba ne amma wa ya fi ƙwarewa sai ce man arada an yas'ala an al fiƙihi, duk wanda yake sai ya tambaya dangane da fiqhu falyat mu'az ibn jabal to ta bojan mu'az dan jabal yanzu sanda ɗalibai suka kwashi jiki makarantar mu'azu wannan na nuni cewa zai ɗan sabi da ba malami ba ne eh sai ke cewa man aradal mala wanda kuma kuɗi yake so falye a tini ya zo waje na <laughs> mu ne gwamnati mu ne masu kuɗi amma in karatu kake nema ga malamai can amma in kuɗi kake so namu mu baka na gwamnati mu baka to ya zo waje na ina fata mun gano wannan da kyau kun ji adalci kenan Allah maɗauki sarki ya sa mu dace wa amma aisha fakarar muƙaddamatun fil ilimi ita aisha ko to tsawon gaba take a harkan ilimi wal fara'id da rabon gado wal ahkam da hukunce-hukuncen ibado, wal halal wal haram ƙwararriya ce da ta ƙware a duniyan halal da haram aisha kun ji abin da muke gaya muku ku dage ku yi karatu duk siyasan mutane ku daina shiga ina fatan mun gano wannan da kyau daga ran da za ki shiga siyasan malam wane da malam wane kin kai su in bai kai su ba da su su ta shirman su kun gano wannan da kyau ku su ta shirman su yanzu ana rigima tsakanin ameci da janatan ina ruwanka su ta yi ana rikici tsakanin su jonathan da su lami da su kwankwasu ina ruwanka su ta yi kai yanzu mai matsalanka rikicinka da masara <laughs> mun gano wannan da kyau ku in ka tafi labarin wancan rikicin ku wallahi gidanka zai watsi ka je ka cikibir kai damba da masara in ka kada ta ta kai ƙasa to ka leko ka ce ya labarin wancan rikicin amma kana nan kana cikin matsala kana cewa dan baba sun te ya da ina ruwanka <laughs> jama'a mun gano wannan da ke ko ta raba kake ya ta dawon shi mana jama'a kuna gano wannan ko hmm, Allah ya sa mu dace Dalibin ilimi abin da ya kamata ya damu da shi kenan to sai ke cewa man kana wa kana min al-akhizina anha alladhina la yakaduna yatajawazuna qawlaha daga cin waɗanda suke karatu wajen da Aisha wanda ba sa kauce mafatawanta na biha waɗanda suke koyan fikihu zaryan a wajen Aisha akwai alƙasin bin Muhammad bin Abibakar, ibn Akhiha kuma wannan ai malamin Imam Malik ne sai Urwatu bin Zubair ibn ha Asma ɗani na ɗan uwanta Asma waɗannan su ne manyan ɗaliban Aisha mun gano wannan da kyau ko abin da kullum nake mutane faɗa kenan da kake ta kurin ilimi kurin kaza ka kantar da mutanen gidanku wa ka karantar ai wani wani dalibi na ne dan fodo yace ce aikin banza riya ka yana cin iya sunna duk mutumin da bai fara karantar da mutanen gidansu ba yau yana hayaniyan banza a waje to riye ya yi Qur'ani ce wa an ashiratakal ta kal aqrabina wajibul manzil ɗinka shine kuma cikin gida uwarka da ubanka ƙanninka da yayyinka ƴaƴanka da ƴan aikin gidanka sai ka gama aiki sannan ka fito waje amma yanzu kowa so yake kawai shi dai a jola speaker shi a sama shine malami ka gama ka je ka shiga wuta a banza yawa duk waɗannan aikin ana yi ne domin me a samu hanyar da za a tsira daga wutan Allah Allah ya sa mu dace qala masruq malam masruq yace laqad ra'aytu mashiyakhata ashabi rasulillah yace na ga manyan malamai dattawa sahabban annabi ha anil fara'id suna zuwa suna ma Aisha fatawa akan abin da ya shafi rabon gado manyan malamai ma wa qala urwatu bin zubair urwa dan zubair ya ce ma jalastu ahadan qat ce ban taba zama da wani ba kana a'allama bi qada'i wala bi hadithi bil jahiliya mutumin da ya san yadda hukunci yake da kuma labarai na abubuwan da suka faru a jahiliya kun ga magana da nake gaya muku da jama'a duk mutumin da bai san tarihi ba ko sai ya ba kan shawo haushi. in ka san tarihi ku za ka karanta magana kuma za ka karanta aiki wallahi in ka san tarihi in ba haka ba ko sai ka zo kai magana an jima kaɗan sai wani ya karanto wani tarihi sai ka ji maganan ka iri ɗaya da na wani arni sai ka yi aiki sai ka ga an zo an yi wani bayani sai ga aikinka iri ɗaya da wani munafiki ba bambanci shi sa kafin ka bayyana ko ka je kai karatu mai yawa kuma a gaban malamai ba nazari ba yawan wannan ne dare ɗaya sai ka je kasuwan kurmi kana da kuɗi ka cika masallacin na irin shi ɗari da littafi mun karanta da ko a baya a nan cewa wanda ya sai littafi dare ɗaya wannan maci amanan addini ba mu karanta da ko ba ba mu karanta a cikin defa anas ko a cikin nan ne ma a cikin defa yanzu kallon mutane a ƙasar nan wai mutum wai yana son wai malanta wai zai je sai littafi sai cika falo da shi wani shigo ce kawai haka yanzu masu kudi su koma fa abuja fa haka su koma yanzu ba gani wai yau a ce mashi ma alhaji yanzu a a ce malam wani waɗan siyasa ya zama malami saboda sun ci mukamin honorable sun cinye sun ci ya excellency sun cinye an cinye na alhaji an cinye na yallaɓe mai gida ma sun cinye wannan wanne ne ba haɗa an cinye ba shine malam sai a ce malam umaru musa mun gano wannan da kyau ko Allah jikan maza malam wani malam wani ku gano wannan da kyau ko wanda ya kullo masa da wannan sadan shine malam Ibrahim shekaru ku gano wannan da kyau ko Allah madauke zargi ya za mu dace ima wancan mutumin na Abuja kwanan zaka ji sun fara malam sai ya ce wa qala urwatu bin zubair to sai ce wala arwa li shi'ari wannan zai zama lishi'ir sannan babu wanda za ka zauna taimaka bayanin waƙoƙin jahiliya fas ka gamsu wala a'lama bi faridatin ko bayani dalla dalla gani da ilimin gado wala ɗib ko magani ɗibbin nabawi min aisha sama da sai da aisha an tambaye da kiya kika zama ƙwararren likita ta ce manzan Allah in ya kwanta rashin lafiya mala'ika na zuwa yana mai tawaida ta koya a nan manzan Allah yana yawan haɗa mutane magunguna ta koya sannan sanda bai da lafiya an rika kawo magunguna daga ko'ina ana cewa a haɗa kaza da kaza maganin kaza ne sai annabi ce a ku cire kaza ku haɗa da kaza ne ita ke jinyar manzan Allah tana gani ina fatan mun gano wannan da kyau kenan Aisha ta yi ma annabi mulazamatu dhilli li sahibi ta manne mai taimakin nashi man to man wannan yasa ta samu ilimi mai yawa amma malaminka na can kai kana can ka gaya mai yadda za ka sami ilimi wallah za ka daɗe kana wahala ki sa kuke ganin malaman mun je mun manne masu gam sai mutum ya ce malam ba kuna ɗalibai ba kuna faɗa ana ji don ne har yanzu a'a har yanzu da sauranmu kai ne kai da ka zama malami je ka mu yanzu muke nema ina fatan mun gane imam malam ya ce daga ran da kai da kai malami ne sai su ta tambayan ka sai sun ƙure ka daga ran da kai ka kai ɗalibi ne sai sai ta koya maka har sai ka iya <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau daga ran da kai da kai masani ne to girman kai ranar ya hauka daga ran da kai da kai ɗalibi ne daga lokacin tawalu ka kama Allah ya shiryar da mu faslun malaci ga wani fasli man sarat ilaihi fatwa min tabi'in to mun ji a duniyar sabai mun ji manya-manyan malamansu ko zaid ɗan thabit abdullahi ɗan umar abdullahi ɗan mas'ud abdullahi ɗan abbas mu'az ɗan jabal sannan aisha waɗannan su manyan malamin cikin sahabbai ina fatan mun gano wannan da kyau to cikin tabi'ai fa malai ce sun masaratul fatwa fi ashabi ha'ula sannan sai ba da fatawa ya tike ga almajiran waɗannan jama'a haka ake yi fa daga ran da kake makale da malami ko yana gaba wane ne zai hau wannan wajen ɗalibin da ke bayan shi kuma a lokacin da yake manna da shi ko lokacin yake nuna mu duniya gafawa ne kuna fahimtar wannan da kyau ko lokaci yake nuna mu duniya sanda ba shi kenan ya yi ma wannan ɗalibin nashi kashi casa'in na aikin da zai yi wanda ba don wancan ya share mai wai fage ba in yanzu zai fara daga farko ne kafin ya kai ƙarshe kuma ya rushe jama'a kuna fahimtar wannan to waɗancan sahabban suna wucewa sai aka ce suwa suka kwafe gurbinsu sai aka ce almajiransu ya ce ka sa'id ibn al-musayyib malicin rawiyati umara wa hamili ilmihi shine wanda ya ruwaya daga umar kuma kusan ma shine ya ɗaga tutan ilimin umar in kana son ka san ilimin umar ko ka je makarantar sayyid Khalid ja'far ibn rabi'a ja'far ɗan rabi'a yace qultu li iraq ibn malik yace nace ma iraq ɗan malik man afkahu ahlil madina cikin mutanen madina kaf wane ne ya fi sanin ilimin fikihu ƙala sai ce amma afqahuhum fikihan wanda ya fi su fahimtar karatu kaf wa a'lamuhum bi qadaya rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi su sanin ilimin hukunce-hukuncen da annabi ya yi wa qadaya abi bakarin da hukunce-hukuncen da abubakar ya zartar wa qadaya umar wa qadaya usman da hukunce-hukuncen Umar da Usman wa a'lamuhum bima maza alaihin nas kuma ya fi sanin abin da sauran malamai gaba ɗaya suka tafi a kai fa sa'id musayyib. Sa'i da ɗan musayyib shi ne ake cewa ahirul mutaƙaddimina sauran mazan jiya mun gano wannan shi yasa kuke ji a cikin muwatta bini-bini kaɗan sai a ce sa'idi ya ce babban malami ne shi ne wanda ya aurar da 'yan nan nashi da kwandala biyu babban malami ne su karatun da aiki suke yi mu ne muke karatu daban aiki daban ba haka mutane suke ba yanzu yanzu kamata ya ana karanta wannan hadisi na sa'id dan musayib ya aurar da ya shiga ga alkasir da kwandala biyu da sai aikin yanzu ai ina fatan mun gano wannan da kyau ai karatun hadisi suka ce me da aiki da shi shine zaman lafiya ɗai ne ga musulmi me a ciki ga dattawa ga limamai ga samari ga 'yan mata me rage sai aure kawai amma yanzu aure ya zama wani irin fitina kuna ganewa kina son shi eh kana son ta eh shikenan liman yi addu'a nawa kike da shi ce 700 a ce bata? shikenan yayi ai masa addu'a Allah ya sa albarka dan abin da yake samuwa zai iya rike ta da shi amma za ka yi aure ka je ka shiga adashi ka ci bashi kai kaza kai kaza jalin ka ka raba uku ka sa ya kashi biyu ba ka ke yin shi ba kwana biyu ya rushe Allah ya kiyaye su ma iyayen duk dan abin da suke da shi sun kwashe sun me sun zuba za su yi ma yarsa aure kowa ya sa su ohu? malam sai yake cewa amma aghzarahum hadithan fa urwatu bin zubair in kana son tsaban hadisi to ka je wajen urwatu dan zubairu mun gano wannan da kyau ko shi din shi kawai hadisi wala ta an tafjura min ubaidillahi baharan illa fajjartahu yace in kana neman ka barko datsi na ilimi to ka tafi wajen ubaidillahi to za ka ɓarko datsi na ilimi iraq ya ce wa fuqahum indi amma in an tattara su kaf wanda ya fi su fiqhu shine ibnu shahabin az-zuhri li'annahu jama'a ilmahum ila ilimihi me wayo ne shi ya haɗa iliminsu da nashi waje ɗaya? sai je makale a makarantarsu duk suka karantar da shi ya ta karatu ana ce mai ɗalibin nan kaza kaza kaza ya ƙi naɗa kan shi malami har sai da suka mutu da ya taso sai ya dame su <laughs> jawabin gano wannan da kyau ku. amma sanda kai ka yunƙuro sanda malamin ka ke yunƙuro ko Allah sai ya waye gari ya dishe zaibanka sanda ya kamata ka yunƙuro kuma zai haska ban wasu ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu za mu sharhin wannan karatu a karatun da zai biyo bayan wannan subhanaka allahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum